Hukumar EFCC ta ba da tabbacin tana ci gaba da binciken wani babban sakatare a gwamnatin tarayya da ya yi rubda ciki da naira biliyan biyu na fanshin 'yan sanda. Duk da barin babban sakataren da ma aka samu wasu adananun naira biliyan ɗaya a wata ma'adanarsa ta banki, EFCC ta ce da zarar ta kammala binciken za ta gurfanar da sakataren da wasu daraktoci biyar gaban kotu. abubakar othman shine shugaban ma'aikata na efcc eh haka maganar take an samu wannan kuma an sa tim ana bincike akan maganan. Amma iya cewa sakatariya ce ta mace ko sakatari ne namiji? Sakataren pension da yanzu dai ana kan bincike sakatari na pension. Zargin bawa 'yan majalisa toshiyar bakin naira miliyan arba'in da hudu da babbar daraktar hukumar hannayen jari a Ruma Ote da aka yi tilasta shugaban kwamitin sanata Hamad Hambe Murabus daga shugabancin kwamitin na ta da kiran a rika haɗawa da ma'aikatan gwamnati in an cafke 'yan siyasa. Ga ma abin da mai sharhi kan lamuran yau da kullum Abubakar Ali ke cewa. Wato yaki da cin hanci da rashawa gaba ɗaya kamata a yi. Ba kawai dan siyasa ba abin da kuma kuskuren da ake an sa 'yan siyasan gaba. Na yadda su ne ake gani su ne abin ya yawa. Ina ma'aikacin gwamnati fa? Ina wanda ake ce mishi na sakatare? takardar nan da ya sa hannu ina wannan director of finance and administration wanda ya sa hannu to duk wayannan hanyar sai an je an duba system din wato institution gaba da ya kamata a duba ya zama to ma zai yi wuya ko gwamna komin karfin shi a ce yana bukatan kaza kawai a yi ba tare da an bi wannan hanyar ma'aikatun ma'aikatun nan ba abinda ake cewa civil service structure nan in ba an koma an gyara ba yadda permanent secretary zai cewa commissioner shi wanda gwamna ya kai shi ko minista wanda shugaban kasa ya kai shi ya ce a'a wannan ya kauce da gaidan aiki to amma abin takaici kuma sai ka ga shi ma din an diga an shigar da siyasa dama bisa siyasa ake bi hukuncin da ya wanke bankwale da bayero ma ya aza alhaki kan ma'aikatan gwamnati ne da kan sharewa 'yan siyasa hanya su rika sata